ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان شرور يا أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشد قوات رمضان هجرة دبودة أريهدو arba'in da shida sha shida ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar muna nan dai a cikin suratul baqara aya ta ɗari biyu da sittin da biyu magana dai akan infaki da ciyar da dukiya domin bunƙasa addinin Allah da kuma bunƙasa bayan Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
a ayar da ta gabata Allah ta'ala ya buga mana misali da kwatance dangane ga waɗanda suke ɗauko dukiyarsu su zo su yi amfani da ita su bayar da ita su ciyar da ita domin bunƙasa addinin Allah da kuma tallafawa da taimakawa da agazawa bayin Allah Allah ta'ala sai ya kwatanta mai ɗauko dukiyarsa ya bayar don ciyar da addinin Allah gaba da kaman manomi ne da ya ɗauko abin shukansa ya je ya shuka shi wannan yana jira alkiyama ta tashi domin Allah ya bashi lada ninkin ba ninkin na irin yadda ya bada dukiyarsa ya taimaki addinin Allah kamar yadda manomi yake jiran damuna ta faɗi yabanya ta yi kyau ta fitar da zangarniya kowace zangarniya aƙalla a samu ƙwaya ɗari cikin bakwai daga nan Allah ta'ala zai ninka wa wanda ya ga dama ninkin ba ninkin da Allah ta'ala ba da wannan misali sai kuma yake gaya mana sharaɗin cin moriyar wannan dukiya da mutane suke bayarwa ba haka kawai za ka ba da dukiyarka Allah ta'ala ya baka lada ba sai ka kiyaye abubuwa guda shida wajen ba da dukiya kafin ta yi amfani na farko kada ka sa riya riya shine ka ciyar da wannan dukiya taka don burgewa ko don ƙayatarwa ko don neman suna ko don neman ayaba ko don neman a gani ko don a ce kafi kowa wannan ba shi ne manufarka ba ko da an gani ɗin wannan ba don shi kai ba sannan na biyu babu almannu abin da ake kira almannu ka ba wa mutum kuɗi ko ka ba shi wani taimako ko tallafi ko ma wani iri ne daga baya sai ka zo kana masa gori ba ni ne ma na ba shi gida ba ba ni ne ma na sai masa mota ba wannan riga da yake sa ma banda ni ya isa ma ya sa riga irin wannan da ba dan ni ba ma da yanzu ka dinga kukkushe shi kana masa gori saboda ka tallafe shi ko ka taimake shi wannan shi ake kira mannu yana bata aiki sana abu na uku al'aza al'aza cutarwa bil qawli ko bil fi'li ka daka wa mutum tsawa ka ka ka ka buga wa mutum harara ka wato kyari mutum kai da Allah can jiya fa ka zo na baka yau ma ka sake dawa kai wani irin mutum ne da Allah da baka da godiya Allah ka dame ni da Allah kan ƙara ganin ka kofa gidana wa amma sa'ila falatan har mai roƙo kada a buga masa tsawa aƙalla a ce Allah ya baka haƙuri a yi gaba Allah ya ba da haƙuri ko ka ɗauki magana ka je kana gaya ma wani cewa aiwa ne da kuke gani wallahi damuna yake yi shi yasa kaza kaza kaza kaza na masa kaza na masa kaza na masa kaza in malami ne ka dinga masa gorin ka koyar da shi in dan kasuwa ne ka dinga masa gorin ka bashi jari in dan siyasa ne kai mutai masa gorin kai ka bashi mukami in malami ne kai ko wani mai fasaha ko mutum mai dabara ka dinga tozarta shi kana muzanta shi kana kushe shi kana kaskanta shi bilƙauni ko bilfi'ili to wannan yana ɓata aikin da kai na hudu al'israf idan za ka ba da dukiyarka wajen aikin Allah to Allah bai yadda kai israfi ba wasu fassara israfi da cewa kashe dukiya ba ta hanyar da Allah yake so ba wasu ce israfi shine ka ɗauki dukiya gaba ɗaya ka bayar kai kuma ka zo ka yi tagumi wasu ce israfi shine ka dinga yin abu na bajinta irin watsa kuɗi ɗin nan da liƙin kuɗi da sauransu shi sa na gode wa hukuma da take kama masu liƙa kuɗin nan saboda wannan liƙa kuɗin da taka kuɗi da rawa akan kuɗi yanzu wasu garin ma da aka je su ba ma wai liƙawa ko takawa ba bikin ƙona kuɗi ake sai wannan ya cinna ma bandir ashana yace kai ma ka isa cinnawa bandir ɗaya ashana ku duba dan Allah rashin mutunci Allah ya muku arziki ku zo kuna rawa akai kuna takawa kuna liƙawa kuma abin har ya wuce haka ya zo ma an fara ƙonawa to dan adam duk yana irin wannan sannan ba a san al'iqtaru shine kwange da ƙauro da hannun jarirai da hannun yan dambe ka rike hannunka kai mako ka hana kowa ko ka ibayar da abin da ya kamata والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا سنباء سمع التبذير عبد الله بن عباس يتي التبذير ko kwabo ka kashe a mummuna hanya ya zamo tabazir sannan kuma neman kuɗin da za a bayar ta hanyar haramu ka je ka yi wata mummunan ka bi wata mummunan hanya ka tara kuɗin da kake bawa waɗannan abubuwan da riya arriya'u wal mannu wal adha wal israfu wal iqtaru wat tabaziru wal haram waɗannan sune abubuwan da mutum zai kiyaye in yana son Allah ya sanya ma abin da ya baya albarka ya karba kuma ya ga sakamakon haka a lahira sannan ana son ka kiyaye abu hudu kuma domin abin ya yi albarka waɗancan shidan ba a son ka yi su ne waɗannan hudun kuma ana so ka yi su kowanne kuma akwai aya a kai na farko al-ikhlas ka yi wannan abin don Allah kawai ko da wani ya gani ya yaba maka ya ji daɗi ya ce ka kyauta amma ba don ya faɗa kai ba kai kayi ne don Allah almutaba'atu kabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yace a saka kudin anan za a saka alqiwamu sannan a sa komai tsakatsaki wa kana baina zalika qawama sannan alhalal a nemi kuɗin ta hanyar da ta dace to waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da ake son mutum kada ya yi su a lokacin da yake sarrafa dukiyarsa domin tallafawa addinin Allah ko tallafawa bayan Allah waɗannan kuma su ne abubuwa guda hudu da ake so mutum ya yi su domin samun albarka a cikin wannan dukiya tasa da kuma karɓuwa daga gurin Allah. Sai Allah ta'ala ya yi ɗori a kan wannan domin ya gaya mana waɗanda za su ci moriyar dukiyarsu, allazina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyarsu, wato saboda ƙarancin balaga na harshenmu na Hausa, ba mu samu wata kalma da za ta fassara nafaka ba kamar ciyarwa. shi yasa kawai ake fassarawa da ciyarwar amma ita kalmar nafaka fadinta da yalwata ta shafi duk wani sarrafa kuɗi bazlul mal fi wujuhil khair ba da dukiya duk wata hanya ta alheri a saka dukiya shi ake kira nafaka to amma da yake ciyarwa kamar kalma ce kwaman a Hausa wacce za a iya sata abubuwa da dama shi yasa muke fassara da ciyarwa ciyar da addinin Allah ciyar da al'umma ciyarwa ko masallaci ga gina sai a ce ya ciyar rijiya kai a ce ka ciyar in tufafi kawai mutum ka ce ka ciyar in ilimi ya bashi a ce ka ciyar saboda kalmar ciyarwar tana da ma'anan da za ta ɗauki duk waɗannan ma'anonin amwalahum dukiyoyinsu Allah ya jingina dukiyan zuwa gare su domin ya nuna su ne mamallakan wannan dukiya yana ashe mallaka haƙƙi ne na wanda yake da abu ya mallake shi kuma a jingina shi zuwa gare shi a ce kudin wane ne wani balarabe ya koro raƙuma sama da dubu sai wani ya gani ya burge shi ya ce liman hazal mal sai ce lillahi fi yadi wannan dukiyar tawaye ya ce ta Allah ce amma a hannuna kaga balaga kenan dukiya duka ja'alakum mustakhlafina fi Allah ya sanya ku masu mayewa ne akan dukiyar nan ba asalin dukiyar mallakar Allah ce, amma sai Allah ya raba ya ba wancan da yawa domin ya taimaka waɗanda ba su samu ba. Eh, fi sabilillah, kalman fi sabilillah an mata fassara guda biyu, na farko fi sabilillahi ma'ana ka yi saboda Allah, na biyu fi sabilillahi ka yi a kan abin da zai taimaki addinin Allah. kenan idan mutum ya ba da dukiyarsa ba don taimakon addinin Allah ba, ba don kafa addinin Allah ba, ba don bunƙasa da yaɗa da kare addinin Allah ba, to wannan dukiya tasa ba zai samu wannan ladan da aka faɗa ba. Haka nan kuma, ko da ya bayar da dukiyar don a bunƙasa addinin Allah, amma sai ya zama kuma a zuciyarsa ba dan Allah ya ba to shi ma ba zai amfana ba kenan kalmar fi sabilillah tana magana akan niyyar mai dukiyar da kuma inda aka saka dukiyar kenan da mutum zai dauko dukiyarsa dan Allah ya bada ita a kafa bid'a ko a kafa shirka ko a kafa saban Allah ba zai samu lada ba duk da kuwa a zuciyarsa dan Allah ya to amma aikin ba na Allah bane to haka kuma da zai ɗauko dukiyarsa ya bayar a aikin Allah amma a zuciyarsa ba don Allah ba to nan ma ba zai samu lada ba kenan sai an samu abu biyu sannan za a samu lada a yi don Allah kuma a sa ta a inda Allah iyadda yake so to wuraren da Allah iyadda yake son su ne za mu bayani a gaba insha Allah thumma la yutbi'una sannan ba sa biyar da ma anfaqu bayan sun ciyar ɗin kuma su biyar da mannan a zo ana gori ana yi wa mutumin da aka ba gori a waɗanda in sun baka abu in suka fara maka gori suka fara faɗa wa mutane ai mu ne muka yi masa kaza ai da ba don kaza ba ai waye kaza sai ka ji ma izal judu lam yurzak khalasan min al adha falal hamdu maksuban walal malu baqiya idan ka ba wa mutum kuɗi sannan baka kame bakinka daga yi masa gori ba to kayi asara guda biyu na farko kuɗinka ba zai dawo ba na biyu ko ba za ka samu lada a gurin Allah ba falal hamdu maksuban walal malu baqiya kuɗi ba zai dawo ba sannan kuma lada ba zai samu ba in kawa mutum gori ko ka cutar da shi bayan ka bashi shi yasa wanda aka wa abu shi ake so ya faɗa ba wanda ya yi masa ba kai in kai alheri to ka manta kayi kai kuma da aka yi maka alheri kakka manta an maka haka ake so wanda ya alheri ya manta yayi wanda aka wa kai ya manta an masa to da ko da yaushe sai ka ga wanda aka wan shi yake faɗa wane ya mun kaza wane ya mun kaza to wannan daɗi ya ji kenan amma wanda kai waye shiru kai kake faɗan ka masa to wannan ba shi ake so ba ko da ku kawa mutum alheri shi ya manta to kai ka san dan wanda kai shi ba zai manta ba shine Allah ta'ala wala azan haka nan babu cutarwa na shi wanda ya bada dukiyar ya dinga faɗan maganganu ko yayi wani aiki da zai cutar da wanda ya ba dukiyar ta hanyar gaya masa maganganu ko yi masa gori ko kushe shi ko abin da ya kama da haka to waɗanda suka yi duki suka yi wannan aikin na ba da dukiyarsu a tafarkin Allah kunga Allah ya kirawo kafa addini da suna tafarkin Allah kafa bayin Allah shi ma kuma Allah ya kira shi fi sabilillah yadda zaka gane haka sai ka kalli rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da inda yake saka dukiyar da Allah ta'ala yace a bayar dukiyar da Allah yace a bayar kala kala ce akwai ta wajibi akwai ta mustahabi in muka dauki ta wajibi ne ta farko ita ce zakka mafi yawan ayoyin da suke magana suke yaban masu bada dukiyar su ko suke tir da waɗanda suka ki bada dukiyar su zaka ga mafi yawa akan zakka ne to zakkan nan ai Allah ya faɗi waɗanda za a ba dangi takwas ko innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili faridatan min Allah kaga Allah ya faɗi dangi takwas a cikin dangi takwas ɗin nan bakwai daga ciki duka taimakon mutane ne duka gina mutane ne a gina talaka a gina fakiri innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ba laifi bane in ka fitar da zakkan miliyan dubu ka dauki mutum daya ka bashi ko ka fitar da zakkan miliyan 100 ka ba mutum daya ba wani abu bane ya cancanta a bashi dan ya fita daga layi ya koma irin layin kuma ka fitar da miliyan 50 zakka ka sami mutum hamsin kowa ka ba shi miliyan ɗaya ko kafin da zakka ka samu mutum ɗari kowa ka ba shi dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar ai tana isa jari ko? don wani jarin ma ko dubu hamsin bai kai ba amma ga mutum yana rayuwa a kai yana ci yana biyan kuɗin haya yana siyan magani yana komai amma jarinsa bai wuce na dubu hamsin ba amma Allah yana sa masa albarka yana dan samun dubu ɗaya dubu biyu dubu uku dubu hudu dubu biyar har sai kaga ya biya haya ya biya kuɗin magani ya sayo ɗansa rago na suna da makamantansu saboda haka ana son a dinga bada zakka da kauri kauri akwai wannan zai baka zakka sai yayi bicincina ta bicin bicin in kai magana sai ce ai malam mutanen ne da yawa a to ko suna da yawa ka isa ka wadata su iya waɗanda zaka baka ban ba su da dan kauri kauri akalla dai kamar nawa ha kaji dan basu da kauri ai dubu hamsin ma tana da dan kauri kauri dan a wani gurin a wani gurin in ka ba mutum dubu hamsin ka bashi kuɗi mai yawa kai wani ma in ka bashi goma ka bashi kuɗi mai yawa amma in ka bashi miliyan ɗaya ma baka bashi wani kuɗin arziki ba saboda abin da yake bukata ya fi miliyan ɗayan ya dangana ga mutumin da gurin da yanayin da al'umman da kuma bukatar da ake da ita shi yasa shari'a bata yanke nawa za a ba mutane ba duk abin da kaji an faɗa na gwargwadon abin da za a ba ijtihadi ne daga malamai da kaddara wasu cewa dai a ba mutum abin da zai dan ji dai an taimake shi sannan gani a dukiya ta ganima ita ma Allah sai da ya shigar da talakawa a cikin ta wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabili kun ga anan ma sai da Allah ya shirar da yatama da masakin ya shigar da talakawa ya shigar da marayu ya shigar da matafiya da guzurinsu ya yanke ya shigar da zulqurba da makamantansu kun ga dukiya ce ta ganima wanda aka yaki aka samo ta amma Allah ta'ala bai bari a sarrafa ta aka kawai ba sai da ya ce a gutsirarwa ko a ɗebarwa ko a ɗauki wani kaso a bawa talakawa da kuma marayu sannan dukiya ta uku ita ce fai'u ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walin rasuli walizul qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum nan ma Allah ta'ala sai da ya faɗi talakawa da marayu da kuma waɗanda suke matafiya waɗanda guzurinsu yanke. Kaga waɗannan su ne asalin dukiya, fai'u da ganima da zakka. Sannan dukiyarka kai ma da za ka sarrafa don amfanin kanka, sai Allah ta'ala ya faɗi yadda za ka ba da ita. Yas'alunaka ma za yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل kaga anan ma Allah ta'ala ce suna tambayan ka dangane ga ciyar da dukiyarsu kace to abinda kuka ciyar na alheri ma'ana na dukiya kul ma anfaqatum min khairin to falil walidaini ka wadata iyayenka idan Allah ya maka arziki babanka da ya haife ka da babanka da ta haife ka ka wadata su kada a ce kana da arziki ka bar babanka a cikin tsiya kada kana da arziki ka bar babanka a cikin tsiya iyayenka su ma su ci moriyar ɗansu yana da arziki su ma ba wai su kansu ba a su ma su wa wani su ci arzikin ɗansu kanka kuskura kai arzikin da za a ce iyayenka ba sa samu yasa wani ya bugo min waya akara makalla na iya ba wa babana zakka da ce kai yanzu ka bar babanka ya tsiya ce har ya shiga cikin fukara'u da masaki da za a ba shi zakka a karaba kalla ai babanka matsayinsa da ƙimarsa da darajarsa ai talatin da tara da shi za a ci yawwa in ka ɗauki dukiyarka kaf ka ce ka ba babanka wallahi ba ka yi asara ba an tawa maluka li abika kaga anan ma sai Allah ya shigar da talakawa cikin waɗanda za a bawa wannan dukiya. To haka nan kuma da aka zo maganar wato wasu siffofi guda goma sha biyar da Allah ya faɗa a cikin wannan aya da muka wuce a baya, inda Allah ta'ala yake maganan wa'atal mala ala hubbihi zawil ƙurba wal yatama wal masakina wa banas sabili was sa'ilina wa firriqab kaga Allah ya ce ya ba da dukiya bisa yana santa sai ya faɗi dangogi guda shida da suka cancanci a tallafa musu da dukiya akwai zawul qurba ma'abota kusanci da kai danginka na wajen uwa danginka na wajen uba shaqiqanka li'abbanka li'ummanka ƴaƴanka da jikokinka da duk waɗanda suka fito ta ka ko ta sama ko ta ƙasa ko ta gefe duk waɗannan in kana da hali su ma ka wadata su wal yatama Allah gatan marayu duk sanda yayi magana dukiya sai ya ce kaffa amanta da wanda ya rasa iyayensa yana karami a taimake shi a gina rayuwarsa ta hanyar ilimin sa a koya masa na a koya masa karatu a taimake shi ya zama mutum a gina shi shi ma a fidda shi daga cikin wannan yanayi na rashin uwa da uba ko rashin uba wal masakin da talakawa wa banis sabili da matafi da guzurinsa ya katse ko ya kare wasa'ilina da wanda zai zo shi ya shiga yanayin da sai yayi roko dama a musulunci ba a yadda da roko ba sai mutum ya shiga hali uku hali na farko Allah ya jarabce ka da tsiya arzikinka ya kare har a wayi gari saboda tsabar talauci da wahala ba a ɗora tukunya a gidanka. To wannan ya cancanci ka roƙa a baka, har sai ka fita daga wannan yanayi. Da mutumin da wata ja'ifa ma'ana kai masa wata asara irin ta take guri ɗaya rana ɗaya ɗin nan a ce yana noma sai aka zo fari suka cinye ko ya yi oda ce kwastam suka kama ko kuma aka yi hatsari motar ta kife ko kuma aka yi gobara gidansa ya ƙone gaba ɗaya to irin wannan a iya masa karo-karo a roƙa masa ko shi ya roƙa har sai an fidda shi tukuna daga wannan yanayi da mutumin da ya raba rigimar kuɗi ya ci kwalarsa ya ce ina bin sa miliyan ɗaya wallahi sai ka ban miliyan ɗaya ta kuma makoci da makoci ne tare suka taso tun suna yara ya kai man naushi ya kai man naushi ka shiga tsakani ka ce da Allah tsaya zaka biya ni ka ce eh zan biya sake shi ni zan biya ka ni ni zan biya kai tafi ni na biya sai kuma ka zo ka rasa abun biya idan baka biya ba rigima za ta koma ta sake kace mewa to ka iya cewa da Allah in akwai mai taimako da Allah a taimaka min wallahi na kashe wata rigima ta miliyan ɗaya idan ban bayar ba rigima za ta dawo sabuwa to a wannan yanayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka iya neman taimako don a bawa wancan a kashe waccan rigimar yace a wannan halin uku an yadda ka mika hannu ko ka mika riga a hula ko ka shiga rediyo ko ka buga a jarida ko ka tashi a masallaci ka gaya wa jama'a cewa kana neman agaji kana neman taimako amma ba a yadda ka mayar da bara sana'a ba to wannan sune wannan sannan Allah ta'ala iya bi masu ɗaukan dukiyarsu su ceci mutum uku, mai bauta da mai maraici da mai talaka. Allah ce, falakata hamal aqaba wa ma'adaraka mal aqaba fakku raqaba au ita'amun, au ita'amun fi yaumin zi masgaba. Yau shi ne zi masgaba. Au ita'amun fi yaumin zi masgaba, ka ciyar da mutum a halin ana cikin yunwa ko ana cikin rashi sai ce yatiman za maqaba au miskinan za mataraba kaga waɗannan biyun Allah ta'ala ya ce a saka su cikin waɗanda za a ci sannan Allah yana yabon mu ne yace wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi zawil qurba wal yatam suna son ciyar da dukiya suna son ta wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi sannan Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wannan hadisi na Abu Dalhat al-Ansari wanda yake fassara wannan aya Allah ya ce ba za ku taba samun nagarta cikakkiya ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so wannan sahabi yana da makekiyar gona ana kiranta Bairaha tana kallon masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za iya kaddara ta da miliyoyi ko biliyoyin kuɗi in a yanzu ne sai ji wannan aya ku duba sahabbai da ɗabbaka aya sai ce ya rasulallah a cikin dukiyata da na mallaka gidaje ne kangwaye ne gonaki ne ba wanda nake so kamar wannan gonatawa tunda Allah ya ce ba za ka samu nagarta ba sai ka ciyar daga abin da kake so to ina shaida maka wannan gona ga ta na danka ka a hannun na danka ta a hannunka ka saka ta inda Allah yake so kai a haula wala malam imani yayi wallahi imani yayi akrama kallah annabi alayhi salatu wasallam yace madalla madalla dukiya mai riba dukiya mai riba ni kuma na baka umarni ka raba ta ga ƴan uwanka da makusantanka Allah shi kuma yaje raba ƴan uwansa da makusantansa shi sa nace muku kenan duk inda ake saka dukiya a musulunci zaka ga ko addinin Allah ko bayin Allah gina mutane da gina addini domin addinin su ne mutanen in ba mutane ina addini in kuma ba addini ina amfanin mutane so da addininka da kai kuke tafiya tare a gina maka addinin ka samu iliminsa ka samu wayewa a cikinsa ka samu amfaninsa insha Allah ta'ala ya ce lahum ajruhum inda rabbihim ajru asalinsa kai aikin kodago in ka gama a baka ladanka sai Allah ta'ala ya siffanta waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don taimakon addinin Allah da taimakawa bayan Allah da kamar waɗanda aka sa su aiki ne sun yi aikin sun gama za a ba su ladansu ya ce ku ba wa utsul ajira ajarahu kabla an ya jiffa araquhu ku ba wa ɗan ƙodago ku ba wa ɗan ƙodago haƙƙinsa kafin jibin goshinsa ya bushe wato ƙungiyar labor waɗanda suke ta gwagwarmaya nema ma'aikata haƙƙinsu ashe manzo Allah ya ware rigiman ma'aikata da gwamnati tuntuni tuntuni shekara aru-aru annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware rigimar ma'aikata yace wa gwamnati da duk wanda ya maka aiki kafin ka sa shi aiki ya zama haƙƙinsa yana nan a hannunka da ya gama ungo haƙƙinka ba kuma sai mutum ya gama aiki kuma ya zo yana bin bashi na haƙƙinsa ba wani ya bauta wa gwamnati ya yi aikin gwamnati shekara talatin da biyar ya gama fanshinsa ya makale da gratutinsa ya makale saboda haka manzo Allah ya ce ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa tun kafin jibin goginsa ya bushe haka ya kamata duk sanda zaka sa mutum aiki ya zama akwai kuɗi a hannunka da ya gama yadda kuka yarjejeniya yadda kuka jinga da shi ka ɗauko ka ba shi haƙƙinsa shi sa Allah ce su ma lahum ajruhum inda indiya wannan inda ɗin an mata fassara guda biyu inda rabbihim wato za samu ladan yana nan a gurin Allah shine Allah tare da musu aljanna ko inda rabbihim yana can domin aljannal firdausi tana ƙarƙashin wato kursi kursi kuma yana al'arshi yana saman kursi kursi kuma shine marfin firdausi shi yasa firdausi kamar murfinta shine kursi wajen al'arshin Allah ta'ala. So da aka sai zamo ana nufin za su samu matsayi mafi kusa da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala, a nan za su samu ladansu shi ne shiga aljanna. Kuma Allah ya ce inda rabbihim domin ya ƙara kwantar musu da hankali, bai ce inda mala'ikaci ba, ko inda rusulu ba, sai ce inda rabbihim, rabbihim, zuwa ga Allah mahaliccinsu. kenan rububiya tana kwantar maka da hankali cewa wanda yace zai bada ladan nan mawadaci ne wanda yace zai bada ladan nan komai nasa ne wanda yace zai bada ladan nan shi ya halice ka shi ya mallake ka shi ke gudanar da kai shi yasa yasa kalmar rububiya sai yace inda rabbihim sannan sai Allah ya kore abinda kowa yake so a duniya ya rabu da shi shine bakin ciki da tsoro shi yasa rayuwar duniya komai kudinka komai karatunka komai mulkinka ba za a cire maka tsoro da bakin ciki ba duniyar gaba ɗaya ma kusan daɗinta ma yi tsoron ne kana tsoron ka samu kana tsoron ba za ka samu ba komai a duniya akwai khaufu da raja sai Allah ta'ala ce to in an shiga aljanna la khaufun khaufun din nan shine tsoron ko kai ka mutu ko aljanna ta kare to aljanna ba za ta kare ba abin cikinta ba zai kare ba kai da kake ciki ba za ka kare ba kaga ba tsoro kenan walahum yahzanun sannan ba za ka yi bakin ciki ba akan abinda wato yake daga abinda yake fuskanta ko kuma abinda ya riga ya wuce ni'ima ta zama zaunanniya kenan bacin waɗannan wannan aya akwai wasu fa'idodi guda shida fa'ida ta farko alhasu alal infaqi fi sabilillah an zaburar da mu a cikin waɗannan ayoyi an kwaɗaitar da mu bisa ciyar da dukiya a cikin tafarkin Allah ma'ana dan Allah dan raya addinin Allah da raya bayan Allah saboda Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim kaga wannan kalma wannan wannan jimla inda rabbihim to wannan ya kwantar maka da hankali cewa ajiyar abinda zaka samu a gurin Allah yake da babu tsoro sannan abu na biyu al-isharatu ila al-ikhlas lillah walmutaba'ati shar'i sannan a cikin wannan aya an yi mana nuni zuwa ga komai za mu yi mu yi shi saboda Allah kawai mu tsarkake niyya mu fuskanci Allah kawai sannan mu bi shari'a saboda ya ce fi sabilillah a tafarkin Allah kuma dan Allah sannan daga ciki cewa man atba'a nafqatahu mannan aw azan fa innahu la ajra lahu duk wanda ya yi wa wani kyauta sawa'un addini yawa kamar ka ce to fa mu muke ɗaukaka addinin Allah banda mu ma addinin Allah zai kai ne to Allah wato Allah kake wa gori a nan kenan to ba a san wannan kai da Allah ya baka dama kake taimakon addinin sa to kai kamata ka wa Allah godiya da Allah yake kafa addini da kai a'a ba wai kai ne za ka yi taƙama kana wa addinin Allah wani abu ba kai za ka yi taƙama Allah ya maka wani abu har ya baka dama kana taimakon addininsa bisa ga annabi Ibrahim aikin da ya ba kowa ya irin wannan aikin ba shine gina Ka'aba wa iz yarfau ibrahim alqawaida min albayt wa isma'ilu me yace rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim gashi annabi da annabi suke aikin amma kuma suna roƙon Allah ya karba to idan annabi ibrahim da annabi isma'il za su yi aiki amma suna roƙon Allah ya karɓi aikin ai mu muka fi cancanta ko da mu tsarkake niyya mu bi shari'a kuma mu roƙi Allah ta'ala ya karɓa sannan na hudu annal manna wal adha yubtilu sadaqa gori da kuma cutarwa yana bata sadaka da haka kenan sai mutum ya kiyaye kamar yadda na kawo mana waɗannan abubuwa guda bakwai da suke ɓata sadaka riya da gori da cutarwa da israfi da takatiri da haramun da kuma tabaziri su ne na kawo mana su bakwai sannan da abubuwan da suke sa a karɓa akwai al'ikilas akwai almutaba'a akwai alƙiwam akwai kuma mai na hudun na'am halal to waɗannan su ne hanyoyin da ake karɓar aikin mutum da shi musamman ɓangaren ciyawa sannan kuma an nuna mana cewa inda rabbihim cewa wannan ƙara daraja ne a ce abin yana gurin Allah wannan ba ƙaramin samun aminci da kwanciyar hankali ba ne aka ce abinka yana gurin Allah kasan ba mai kwacewa babu mai ɗebewa babu mai kwashewa kuma abin ba zai ɓata ba sannan na shida annal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wa yaslamuna min almuhabbitat la yanaluhum khawfun fil mustaqbal wala huzunun ala almadi to waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a tafarkin Allah sannan suka kubuta daga abin da ke bata aikin to tsoro ba zai same su ba abin da suke fuskanta bakin ciki ba zai same su ba a cikin abin da ya wuce na'am qaulun ma'ruf قول معروف ومغفرة خير من صدقة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم kafin mu ɗora akan wannan aya akwai sanarwa daga da'awa and relief organization cewa aikin da ake gudanarwa na da'awa tun da an samu gaba gashi ana zazzago bayani akan taimako na addinin Allah to kun san muna da bangarori guda hudu da muka kafa fiye da shekara ashirin muna tafiya a wannan aiki abu na farko shine gidan marayu da muka kafa wanda a lokacin shine na ɗaya a tarihin da muka sani na arewacin Najeriya wanda aka gina gidan marayu wanda ba na gwamnati ba ba kuma na abokan zamanmu ba domin su waɗannan sun daɗe gwamnati ta daɗe tana da gidajen marayu amma ƙarƙashin gwamnati akwai kuma gidajen marayu ƙarƙashin ƙungiyar wato abokan zamanmu kiristoci kenan su sun daɗe suna yin gidajen marayu amma wannan gidan da muka yi shi ne na farko a iya binciken da muka yi ko da akwai wani to ba san shi ba a lokacin da muka yi to a lokacin kun san an tattara kuɗi wasu ba da filaye wasu ba da gidaje wasu ba da dukiya wasu shigo ma da ma'aikatunsu har Allah ya taimake mu muka kafa wannan gida na marayu da ke tumfure kuma ƙarƙashin wannan gida Allah ya wannan gida na marayu albarka daga cikin albarkarsa an samu ƙara faɗaɗa gidan, hatta kai an gina masallacin juma'a a wannan guri inda gidan marayu yake. An gina cibiya daban-daban daban mun aurar da marayu da kuma waɗanda suka musulunta a hannunmu har suka kai matakin aure, mun aurar da sama da ɗari uku. Kuma duk a masallacin aka ɗaura auren lokaci bayan lokaci. Duk wannan fa da dukiya ake yi. to sannan kuma akwai ɓangaren shiga ƙauyuka da ake yi domin yin wa'azi da yin kamfin da faɗakarwa wasu lokutan habbarin ma arewacin Najeriya ake gaba ɗaya kaf a shiga kudancin Najeriya domin a je a yi aikin addawa a ji a karantar da mutane addinin Allah a kuma nuna musu Allah a kuma nuna musu hanyar da ake zuwa a haɗu da Allah lafiya to wannan aikin kuga duka yana buƙatar me kuɗi yana buƙatar kuɗi ga zirga-zirga ta yau da gobe da kai komo da ake yi domin ganin an ci gaba da waɗannan ayyuka to shi yasa aka buɗe account ake kuma tallatawa wanda duk ya fitar da zakka ko haka kawai ya bushi iska ga yana son ya dinga ba da tallafi ko kaɗan ko da yawa a dinga tura miliyoyi da biliyoyi a cikin wannan akawun ɗin domin waɗanda muka ɗora a kai sun yi aiki sama da shekara ashirin tare da mu kuma mun ga irin nasara da aka samu da irin amana da aka riƙe da irin ci gaba da musulunci ya samu sakamakon waɗannan kwamitoci. To da aka sai ku ɗauki lambobinku ma social media ku rubuta ku ko masu saurare kowa ya sa wayarsa ya ɗauka a yi ta postin ɗin wannan akawun da zan karanto guda biyu ɗaya a jaiz bank ɗaya a first bank sannan kuma da contact mutanen da za a dinga tuntuɓa waɗannan mutum uku su kaɗai muka yadda a tuntuɓa idan za a yi wani abu da ya shafi harkar da'awa ta ɓangaren kuɗi akwai dr muhammad lawan akwai alhaji mai gari muhammad akwai alhaji haruna ahmad imam waɗannan ga lambobinsu sannan zan faɗi farko lambaci akawun ɗinmu na jaiz bank akwai 00 guda hudu ku rubuta 00 guda hudu to sai ku sa hudu ku sa 0 sai a sa biyar sai a sa uku sai a sa biyu sai a sa takwas 0 guda hudu da kuma lamba hudu da wani 0 ɗin da biyar da uku da biyu da takwas zero guda hudu da kuma hudu da wani zero din da biyar da uku da biyu da takwas wannan shine lamba ta farko jais bank za ga da'awa and relief organization wato wannan organization ne da yake yin aikin adda'awa kira zuwa ga Allah da kuma sauƙi raɗaɗin talauci akwai first bank shi kuma lambarsa 2024 2024 sai kuma a sa 17 17 sai a sa 9441 2024 sai 17 sai 9441 an rike ko? kun sake rana ta biyu sifili biyu hudu ɗaya bakwai tara hudu hudu ɗaya to su kuma waɗannan lambobi za a rubuta su a jikin social media ga shirin lambar dakta muhammad lawan alhaji mai gari muhammad da alhaji haruna ahmad imam ga lambobinsa nan ga shi nan na ga ana sa kuma karɓi wannan takardar ku ɗora kan shafin kun sa ko? to shi kenan Allah ya ba da sa'a mitajin alat kuɗi ya ta shiga duk wanda ya zuba kuɗinsa a nan na tabbatar muku ba zai asarar wannan kuɗin nasa ba in za a yi aikin da ya dace da shi kuma za a saka shi inda ya dace da izinin Allah na'am ƙaunin ma'aruf Allah ta'ala ya ce faɗa sananniya wato datacciya kenan wacce ta dace da shari'a magana ma'aruf sananniya wacce ba batsa ba cin mutunci ba ƙarya ba ƙage ba ƙazafi sananniyar magana shar'an sananniyar magana akalan sananniyar magana adatan shine ma'aruf din abinda aka sani a shari'a ya dace abinda aka shina ya dace wa qulu lin nasi husna وقل لعبادي يقول التي هي احسن ومغفرة da kuma yafiya khairun min sadaqatin yafiya da gafara da kuma faɗan magana sananniya da ta dace da shari'a to yafi yin sadaka ya tabauha azan wanda cutarwa yake mai gurbinta ka ba mutum abu ka cutar wato Allah baya son a cutar da mutane ko da an ba su abu ka aulakanta su dan an ba su ka a musu fankama don an taimake su ka a ci mutuncinsu don ana ba su ya kamata dan kana ba mutum abu kuma kai amfani da wannan dama ka dinga kaskanta shi kana wulakanta shi kana cin mutuncinsa ba wallahu ganiyun sai Allah ya ce kai ku shina fa Allah mawadaci ne saboda haka ba wai ya ce ku bayan bane dan amfanin zai amfane shi halimun sana Allah mai juriya ne yana jinkirta alhilmu shine ta'khirul uqubati an mustahiqiha Allah ta'ala sai ya sassauta maka ko ya jinkirta maka ko ya yafe maka ko ya kyale ka ba dan ba dan ka isa ba sai dan shi ya isa kawai wa huwa alhalim fala yu'ajilu abdahu bi uqubatin liyatuba min isyani Allah shine alhalimu baya gaggautawa bawansa da uquba domin ya tuba daga sako shi yasa ya rufe da waɗannan sunaye guda biyu waɗanda suke nuna wato wadatar Allah da kuma haƙurinsa domin wannan a wannan sunaye guda biyu sun zo ne a siyakin ayat sadaka sai Allah ta'ala ya ce sadaka ba ta amfani a gurin Allah ko ba ta amfanar Allah tana amfanar wanda ya ba da sadakan ne da kuma wanda ya karɓi sadakar shi Allah zai ba da lada ne saboda kai ka yi sadaka shi kuma ka ba wani sadaka so a ciki mai aka wa Allah umarninsa kawai da aka bi ne na ya wadata ka ya ba ya baka dama ka ba wani inda ya ga dama sai ya ba wancan ba tare da kai ka shiga tsakani ba amma ya sa ka a tsakani ne don ka samu lada shi sa aka ce wani tabi'i idan kai sallama ka zo karba to sai ya fi ka farin ciki da kai da ka zo karba mu ɗan adam muna da saurin gajiya in mutum ya sallama ka bashi kana murmushi in ya dawo ya ƙara sallama sai ka fito kana yaƙe in ya zo ya ƙara sallama sai ka fito kana turɓunewa in ya ƙara yin sallama ka ce wai kai me yake damun ka kai wani irin mutum ne ka zo an baka ka zo an baka saboda ɗan adam yana da saurin gajiya la tas'alanna bunayya adama hajatan wa sallil ladzi abwabuhu la tahajju la tuhjabu الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب aka ce kaka damu dan adam da naci shi dan adam in kana masa naci fushi yake shi kuma Allah in baka masa naci shi kuma fushi yake abinda Allah yake so din shine dan adam baya so naci to kai taiwa Allah naci kai ta faɗa ya Allah ya Allah ya Allah kawo ya Allah karo ya Allah miƙo ya Allah miƙo ya kai ta faɗa Allah ba zai ce kai ya isa haka ba amma dan adam baya juriyar ai ta roƙonsa kure shi ake yi wanda kawai aka samu a cikin mutane yana baka yana murmushi yana dariya yana jin daɗi yana fara'a yana murna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza ji'tahu wajadtahu mutahallilan ka'annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu idza lam yajid fi kaffihi ghayra ruhihi لجاد بها فليتق الله سائل هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والبر ساحل إذا جئته idan ka zo wa manzo Allah kai sallama da manzo Allah ka zo karba wajadtahu mutahallilan sai ka same shi yana murmushi yana fara'a me ya kawo ka na zo karba to yana murna da zai baka fiye da kai da ka zo karba ka'annaka tu'tihi allazi anta sa'iluhu kamar ka zo ka bashi abinda kai ka zo roka idza lam yajid fi kaffihi ghayra ruhihi inda a ce ba wani abu da zai baka sai ransa lajada biha da ya dauki ran nasa ya baka falyattaqillaha sa'iluhu sai dai kai ka mai tambayar ka ce dan Allah tunda dai sauraron ka ni ma ina da rai to dan Allah ka rike ranka amma da sai dauki ran ya baka huwal bahru shi teku ne kan fatowa yake yi ɗebowa yake wawasowa yake ɗebowa yake yana watsuwa min ayyin nawahi a taitahu ko ta ina ka zo masa sai ka amfana falijjatuhul ma'ruf zurfinsa dama an san akwai abubuwa sanannu su lu'ulu'i ne su zabarjadi su yakutu da makarantarsu wal birru sahil agarta kuma shine gefansa ko ta ina ka zo zaka amfana so da wannan aya tana nuna mana falalar faɗan ma'arufi shine abin da aka san shi a shari'a da al'ada misali mutum ya zo yana tambayan wato wani abu da ake da halin bashi to a bashin kuma ka abiyar da wani hali ko wani yanayi ko tsaki ko faɗan wata magana da za ta zama akwai cin mutunci gare shi sannan kuma Allah ta'ala ya zaburar akan yin gafara ga wanda ya munana maka wannan shi ma wata kyauta ce shi yasa aka ce akwai wani cikin tabi'ai sai wani ya sallama da shi sai ya zage shi sai ce to kai kuma alama albarka ya zan zage ka kai kuma ka samun albarka yace kowa yana bayar da abin da ya mallaka ne kai a gidanku an maka tarbiya ne ka zagi mutum ni kuma a gida an mun tarbiya in sa wa mutum albarka to kai da yake ba ka da abun bayarwa sai tsiya sai zagi shi yasa kake ba da zagi ni kuma da yake ba ni da zagin sai abin alheri shi yasa nace Allah ma albarka tace to da Allah ka yafe min yace tun kafin kai mun ma yana yafe maka abu mun fi karfin mu cika zukatanmu da jin haushin mutane me zai amfani me zai maka dan ka cika zuciyarka da jin haushin mutane ka cika ta da alheri ka cika ta da afuwa da gafara da jin kai da rahama da tausayi yafi ka cika ta da bakin ciki da hassada da keta da mugunta da sharri da ganin sai wani ya fadi wannan ba ba, ba dabi'a bace ta mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan an tabbatar da Allah sunaye guda biyu al-ganiyyu wadatacce wa huwa al-ganiyul hamid sannan al-halim cewa wato Allah ta'ala wato mai juriya ne sannan kuma mai wadata ne nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana waɗanda suka musulunta a yau an samu tabila tabita tebita tebita ko tebita ne te ok ai na ga te ne tebita to sunanta tebita Allah ya sa tebita da alheri shekarar ta goma sha tara ita tebita ta zo ta shiga addinin musulunci an canza mata suna daga tebita ta koma safiya Allah ya mata albarka ya tabbatar da ita addinin musulunci mala a lokacin sahur na duba jini na sai na ga kamar da ɗan alamansa sai na kwanta da na tashi da safe takwas na sake dubawa sai na ga babu komai sai na wuce da azumi na ai ba a ɗaukan azumi da safe mutukar alhuji da ake to jini bai gama ɗaukewa ba to ba za ki azumi a wannan rana ba baiwa Allah ki ci gaba da cin tuwanki kawai sai idan jini ya ɗauke kafin alfuji da ke to ko da biki wanka ba to daga baya kya iya yin wankan bayan alfijir ya keto amma matukar jini bai dauke ba har alfijir ya keto to kina baki samu tsarki ba kenan a farkon fara azumi lokacin da za a dauki azumin baki da tsarkin da zaki dauka to ya zaki azumi da rana malam a wani yanayi ne a shari'ar musulunci aka yardar wa alkali ya daurawa mace aure ba tare da izinin mahaifinta ba ai wannan mas'ala ce mai fadi mai yawan gaske domin su waliyan mace kashi biyar ne waliyinta na farko babanta da ya haife ta shi ne waliyinta in an zo neman aure a zo neman auren mace a gurin babanta sai kuma ya zama ashe ta yi aure har ta haihu ɗanta ya balaga to sai aka ce to wa ya fi cancanta ya aurar da ita ɗanta da ta haifa ko babanta da ya haife ta wasu daga cikin malamai a mazhaban malikiya sun ce ɗanta da ta haifa ita bazawara ya fi cancantan ya aurar da ita fiye da babanta domin shi ɗa ya fi ƙaunar babarsa da sama mata makoma mai kyau fiye da mahaifinta sannan kuma in za ta yi auren dama shi ne mai kishin uwarsa za ta auri wani to in har shi auren da ita da kanta to za a fi samun da kansa to za a fi samun zaman lafiya da wanda ta aura don wata mata in ta auri ƙatti to ba ta auruwa wanda kai ka isa ka je zance gidan suna zanzare ma ido in ta haifi maza kamar biyar ko hudu kowa ya yi kwanji ka zo kai sallama da babarsu ka ce ka ce kai ne ba zawarin babarsu kai ma ka san wannan gidan ba zai shigo ba shi za mafi yawa mata in suka auri in suka haifi maza suka girma haƙura ma suke da aure saboda maza bala'in kishi gare su wasu ba sa son su ga babarsu ta auri wanda ba babansu ba na shayin shari'a irin wannan da yawa akwai wanda ya ce ma idan babar ya kirawo bazaurin babar ya ce ina ƙara ganin ka ƙofar gidanmu sai na harbe ka ita kuma ga sha an daidaita ya kawo sadaki za a ɗaura aure ta kira ni a waya ta ce malam ni na rasa yadda zan da 'ya'yan nan nawa da 'yan ragowar ƙarfi na da 'yan lafiyata da 'yan ƙuruciyata ina son na aure duk wanda ya zo sai su zare masa ido baya dawowa yanzu na samu wani mutumin kirki ya tsaya amma ɗaya daga cikin ƴaƴan ya masa barazana in ya ƙara zuwa zance zai harbe shi shine na kira shi neman nasiha nace to kai babanka fa ya mutu kuma yanzu babanka tana sha'awa aure yanzu me yafi maka alheri da ka ganta da wani ƙato ko a kama ta da wani ƙato shi yafi maka alheri ko ta yi aure ta kare mutuncinku ta kare mutuncinta yace saboda haka wannan matakin da ka dauka ba daidai bane ka janye ka je ka bata hakuri kuma ka jagoranci dauran auren yawa to sannan idan mace ba ta da ɗa ba ta da uba sai wasiyi kama a ce uban yayi wasiya yace idan na rasu kai ko ina da rai ma wane ne zai dinga daura wa ƴaƴana aure to shikenan wajen wannan mutumin za a dinga zuwa tunda wanda yake da wuka da nama ya bashi kuma ai mafi yawan mu muna yin wannan ko kaji an ce madaurin aurenta daban kuma mahaifinta daban saboda dan uwanka ne ko abokinka ne ko amininka ne ko malaminka ne ko sarkinka ne ko shugabanka ne ko mai gidanka ne saboda girmamawa sai ka dauki wuka da nama na aurar da ƴaƴanka ka danka masa to wannan ana yi to sai zama wannan wasiyin shine waliyinta da zai daura mata to idan mace ba ta da ɗayan ukun nan to sai a je kotu alƙali shine waliyinta duk sanda ta samu miji sai a je alƙali ya ɗaura mata aure ko sarkin gari ko alƙalin gari ya zama shine waliyinta ana yin wannan ne domin kada mutum ya aure ta a iska ba tare da wani tsayayye ba ya zo ya rena ta ko ya rena auren ko ya ƙidarrashta ta amma in ji cewa alƙali ne ya ba da ita to kaga zai mutunta ta ko ji cewa wajen sarki ko wani babban malami aka je ko wani babban limami shi ya daura mata aure yanzu irin kasashen turai da su mafi yawa ma wasu dama a hanya aka haife su to ta zo ta musulunta ina waliyin ki babu to irin waɗannan masallatan da community din nan su suke zama waliyan su suke daura musu aure ba ma ba ma an kace ta nemo wali bata ma san kowa ba a duniya kawai zuwa ta ta musulunta saboda ta gamsu da musulunci bata ma san yan uwanta da danginta ba wasu to irin waɗannan waɗannan islamic center ɗin su suke zama waliyansu suke ɗaura musu aure to yanayin da ke sa alƙali ya ɗaura auren suna da yawa daga ciki sai yarinya ta samu mijin da ya dace shekarunta ya kai kuma tana da sha'awar yin aure sai babanta ya ce shi ba zai ba shi ba aka tambaye shi baba me yasa yana da wani abin suka a nasabarsa ko abin suka a halayensa ya ce ni kawai ba zan bata shi ba aka ce to ta kawo ne ce shi ma ba zan bata ba aka kawo ne ce shi ma ba zan bata ba to kai kawo ya ce ni ba zan kawo ba to ita ta kawo ba na so ni ma ba zan kawo ba to sai a ce a to abin naka akwai tunda uba ne ba za a ce akwai shegantaka ba a sai a ce abin naka akwai dan wani matsala a ciki to shikenan mutanen unguwa sai a iya kai kara gaban alkali su ce ga wani yasa tana nema ta lalace tana ta fito da masoya da wanda za su aure ta ubanta ya ki alkali ya kira shi ya tambaye shi mun samu irin wannan shi ko mutumin kai Allah da iko yake irin mutane sai Allah shi wai kishi yake yarsa ta tafi ta aure ya ba su zindima zindima wajen guda biyar duk wanda ya sallama sai ya kore shi ɗaya ma daga ciki har ta ɗaura auren ya je kotu aka yi ta shari'a sai da aka kashe auren a kotu hatta haihu aka aka kashe auren to irin wannan ƙarshe ƙara aka kai shi duk aka aurar da su wani irin to kai ba amfani za ka yi da su ba kuma ka hada su tafi wani guri eh akwai masu irin wannan ko ba ya son yarsa ta yi aure ko ba shi da dalili to irin waɗannan sai a nuna masa fawa ta mulki don ba za a bari yarinya ta lalace ba sai alkali ya kira shi kai yanka ta isa aure ta kawo miji me ya faru sai kasa ba da wani uzuri da wani dalili da shari'a za ta karba sai alkali ya bashi lokaci je ka daura mata aure in yace ba zai ba sai alkali ya ce to wannan power da Allah ya baka na kwaci yanzu ni ne waliyin ta kaje kaka kawo sadaki a daura muku aure a kotu shike ne ya dau mata sai ya tafi in baka yi da baka yi appeal yawa malam ina da wani ina da wasu ina da wasu ina da masu gida sai suka aike ni in tambayi farashin kayan da za su saya da na dawo na gaya musu kudin sai suka bani da naje sai na cewa mai shagon kaɗan rage min mana in ɗan samu wani abu sai ya rage min to ina matsayin wannan kuɗin a gona ka dawo musu da shi shi yake nuna kai cikakken mutum ne hadisi ya faru ingatacce annabi alaihi salatu wasalam ya aiki wani sahabi yace ka je ka siyo min ragon layya ya bashi dinare guda kamar ka ce yanzu biyu. sai ya tafi kasuwar raguna da take nesa inda ake samu da arha sai siyo guda biyu akan dinare daya manya-manya kosassu guda biyu sai ya riko su yana tafiya sai na ce malam mai raguna ce eh na siyarwa ne yace eh nawa nawa yace dinare dinare sai ya dauki kwankwasa daya ya bashi dinare in mu ne yanzu ya zaka da wannan dinaran jihu sai mutum ya saka a jihu ya shiru tunda dama dai rago ɗaya aka ce ka siyo na dinare kuma ka samu sai mutum ya dauka wannan nasa ne to ai asalin kudin ba naka bane ya abin da ya fito a cikin sa zai zama naka sai ya zo ya ce ya rasulallah ku duba mai gaskiya shi yasa training din annabi sallallahu alaihi wasallama da aka rasa ko kin bin ko yawa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya jefa mu halin da muke ciki da ya zo sai ya ce ya rasulallah ga ragonka ga kudinka annabi alaihi salatu wasallam ya ce kamar ya ga ragona ga kudina yace na siyo maka inda yake da arha guda biyu na samu mai siye ya sai guda daya na siyan maka ne maka kasuwanci da kudinka yanzu ka dawo da kudinka kuma ragonka ya zama riba sai annabi alaihi salatu ya ce Allah yayi maka albarka abinda kuke abinda ake bukata kenan yanzu wannan mai gidan naka da ka samo ragi tunda ka ce mai gidanka ne kaga ya yarda da kai kenan sai kace mai gida ai da naje wallahi sai suka ma ƙara yin ragi mafi yawa mai gidan baya karɓa kuɗin cha zai a to tunda an yi ragi rike a ni na san masu gidan da yawa da suke da wannan wani mai gidan zai ce rike kuɗin wani ma ya ƙara ma sannan amincinka inda ya kana level ɗin hamsin a gurinsa yanzu ka kai saba'in yardarsa da kai yanzu ta kai saba'in kuma kullum kana zama da mutane su yarda da kai su ƙara aminci da kai ya fi kuɗin da kake samu domin wani abu zai faɗo yanzu akwai wasu 'yan kasuwa guda biyu suna harkar shadda da lesi da atamfofi amma sai rashin jituwa ta shiga tsakaninsu suka ɓata har ta kai ba sa magana an yi a shirya zo ba su shirya ba sai wasu indiyawa suka zo suna son su harkar lesi sai suka zo wajen ɗayan suka ce da Allah muna so mu harkar lesi da kai mu dinga kawo maka lesi kwantena kwantena idan ka siyar sai mu dinga karɓa kuɗi ce shi ni ba na harkar lesi amma akwai wani aboki na shi yake harkar lesi suka ce to yana da amana yace yana da amana yana da gaskiya yace yana da gaskiya amma ni ba ma shiri da shi amma in ji amana kuke so da gaskiya mai gaskiya ne mai amana kantinsa yana nan guri kaza an kuka je indiya nan suka zo suka samu mutumin nan daga wajen wane ne ya mana kwatance gurinka muna so mu harka ta lesi mu dinga kawowa mu baka sai ka siyar ka ba mu kuɗin wannan ɗan kasuwa kuma yana son wannan to amma ya gaya mana shi baya wannan harkar muka ce to ya haɗa mu da wani amintacce mai gaskiya mai amana a kasuwan nan ya ce kai ne mai gaskiya kai ne mai amana kai ne amintacce amma kun samu rashin jituwa kun bata ya sa ya mana kwatance mu zo gurinka saboda ya ajiye masa abin da ba zai iya inkarinsa ba shi kuma sakamakon wannan suka shirya to shi yasa na gaya maka ko makiyinka kaiwa gaskiya kaiwa amana ka ajiye masa wani sako da ba zai iya ture shi a zuciyarsa ba saboda haka mu daina rena kwatanta gaskiya da kwatanta amana a cikin harkokinmu wani abin da kake bari a baya saboda kayi gaskiya baka same shi ba ko ka rike amana baka same shi ba wallahi abin da zaka samu a gaba ko kun san daga cikin dalilin da yasa tattalin arzikinmu ya kare daga ci akwai rashin amana kun san dalilin talaucinmu daga cikin dalilan talaucinmu akwai rashin amana yanzu wani yana nan da kuɗi a akawun sun kai miliyan ɗari ya ƙiya fito da su ne saboda bai yarda da wanda zai ba ba ya daina kasuwanci saboda bai yarda da wanda zai kasuwancin ba amma in ya yarda cewa zai ba mutane kuɗinsa a rabu lafiya to ba za a dinga aje kuɗi a bankuna ba za a dinga siyan filaye ana ajewa ba saboda kuɗi a hannun mutane ya zama abin tsoro za ka ba mutum kuɗinka ku ƙare a kotu wani ma asiri zai je a yi maka na ɗaurin baki zai je samu wani matsafi wani wanda baya tsoron Allah ya ce wane yana bi na kuɗi miliyan hamsin ko ɗari amma ba na so i tambaye ni da Allah ka je ka yi masa ɗaurin baki a je a yi tsafe-tsafe a je a sa a kabari don kada i tambayi kuɗinsa har abada yanzu da Allah wannan ba dole kowa ya aje kuɗinsa ya daina kasuwancin ba to shi yasa daga cikin dalilan da yasa kuɗi ba sa zagaya a hannun mutane in sun zagaya ba sa dawowa to shi yasa wannan ni ina baka shawara ka mayar masa da kuɗin nan koda zai karɓa domin wata rana zai iya zagayawa wani gurin ko ya zagaya ta haɗu da mai kantin ya ce nawa ka siyar da kayan nan ya ce kaza kaza ne shi kuma ya san ba haka ka faɗa ba to abinda zai faru zai ɗauka kullum ma haka kake masa duk abinda ya sa ka kai a baya ka sa masa tuhuma a kai saboda wannan abin ƙwaya ɗaya domin me zai ƙara maka arzikinka ɗan ragin da aka yi in mutumin kirki ne zai ce maka riƙe ragin in ma ya karɓa to ka masa wata ajiya da gaba ba zai ƙara kallonka a matsayin macuci ba wani wannan shine shawara ta in ta maka sai ka ɗauke ta a haka malam na fara zance da mace sai aka bani labarin iddarta bata kare ba wai wai wai eh to amma ita bata gaya min ba sai wani yake gaya min ko bayan ta gama iddar aure ya haramta tsakani na da ita shin malam haka magana take addinin musulunci in ka dakata baka ci gaba da yin magana da itan ba har sai da ta gama iddar tukunna to ba laifi daga baya ka zo ka aure ta amma in ka ci gaba da magana da ita tana idda kuma kuna magana aure tunda mai idda ai kamar mata aure ce to kana magana da ita kaga ka shiga cikin wannan matsala ta wato me yawa ka shiga cikin matsalar neman auren mace tana idda wanda kuma haramun ne a nemi mace tana idda in ku aka daura muku aure tana cikin iddar to shine malamai suka yi ittifaki wannan auren lalatacce ne to in an lalata auren to shine matsala ta bi ta taso shin bayan wannan auren da kuka yi a cikin idda an lalata shi sai da ta karasa iddata ta baya sannan kuma ta istibrai ko iddan wannan auren da kuka yi na biyu in ta gama zaka iya aurenta kaso na biyu ko ba zaka aure ta ba to shine matsalar da taso wasu malamai suka ce har abada tunda haka aure ta idda ba za ka zo ka sake aurenta ba wasu ka ce a za ka iya aurenta daga baya domin wancan ya lalace amma in mujarradin magana kai da ita aka yi maka wa'azi ka daina to wannan ba zai hana in ta gama idda din ka aure ta ba daga baya Allah ya sa mu dace a tamfa guda goma a ba marayu daga alhaji bello abbayo dubu hamsin daga alhaji cittafa ko cittafa cittafa a sa a hanyar ilimin marayu yadi biyar a bawa marayu Allah ya bawa iyayensu ladan ya biya mishi bukatunsa dubu hamsin daga iyalin marigayi farfesa abdullahi mahadi Allah sarki Allah ji kan farfesa abdullahi mahadi a sa asusun marayu Allah ya kai ladan ga mahaifinsu dubu ɗaya daga ɗaiɗaiku wanda ya ce za mu yi jarabawa national exam kan likitanci a taimaka min da addu'a to Allah ya bada ka nasara Allah albarkaci karatu na ina biyu ke to Allah sa albarka Allah ya hore min jari da muhalli to Allah ya hore ma jari da muhalli an dauke min kudin ajiya an dauke kudin ajiya a guna a taya ni da addu'a to Allah ya fito da su gobe kuma sai ka samu wajen ajiya mai kyau akwai marasa lafiya kamar ciwon hakori yaro na shekaru da dama to Allah ya bashi lafiya duk masu bukatu ta alheri Allah ya biya musu masu damuwa Allah iyaye musu Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli shar اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه